بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yi ne na sha uku a cikin wannan wata mai albarka na ramadan hijira dubu da daidai da sha uku ga watan uku 2025 biyar a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da shekaru wakar guri da kemariri titin mai road kusa da kasuwar yan muna karatu <clears throat> na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi sabuwar sura suratul zumar na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون نعم. الله لا يهدي من هو كاذب كفار بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر آه معنى الزمر كمر جماعة ko جماعة jama'a ko كنجية kungiya فوجا فوجا faujan زرافات zurafatin mai da Allah yake wasiqal ladina kafaru ila jahannama zomaran wasiqal ladina taƙau ilal jannati zomaran kuma na wasu wato gurub gurub jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya za mu ji dalilin ambatan wannan sura ciki kamar da waɗannan ayoyi suka yi ishara tana da aya 75 kuma babban abin da take karantarwa shine ikhlasi bauta wa Allah shi kadai da tsabtace ibada a gare shi da yin abu dan Allah da tsarkake ibada daga duk wani shawa'ib na wato duk wani abu dai da zai shigar da wani sababi wanda wani zai samu kaso ba Allah wato ita ibada kamar yadda manyan malamai suke faɗa tana da sauki amma abu zai ke wahalar da ita na farko da wama ana yi shi yake da wahala shi na istiƙama na biyu kuma yi a yi don Allah shi yake da wahala waɗannan abubuwa guda biyu suke wahalar da mai ibada don Allah aka yi kuma an wama ana yi da shi yake da wahala amma yin ibada ba ta da wahala duk abin da ka sani na bauta Allah ba shi da wahala amma a dade ana yi a wama ana yi ka ce yau shekara ta kaza ina yi yau sama da shekara ashirin ina kaza shi yake da wahala sannan idan ma ana yi Allah aka nufa yaddar Allah aka nufa shine ikhlas to za mu ji me ake nufi da ikhlas Allah ubangiji ka dace da mu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai za mu karanta wannan sura tanzilul kitabi saukar da littafi tanzilu <clears throat> alkitab wannan mudafu ne wa mudafin ilai tanzilu mudafun shi sa aka mishi na kira alkitab ma'arifa ne wanda yana nufin alkur'ani kenan sai zama saukar da littafin saukar da littafin tunda alkitab ma'arifa ne wani littafi alkur'ani saukar da wannan littafi minallahi daga allah al'azizi magwayi ma'anar magwayi wanda ya gagar kowa wanda ya fi ƙarfin kowa abinda ba wuce ke ta buwayi gagar misali al-hakimi mai hikima jalla wa'ala duk abin da zai a cikin hikima yake yi ba a yin ta a jahilci dama jahilci ya kori ga Allah aljahalu muhalun anilla Allah komai da ilimi yake yi kuma da hikima baya yin abu babu hikima <clears throat> to kamar Allah na karyata larabawa masu cewa annabi ne ya kirkiro shi ba wahayi a yi masa ba Allah ya ce saukar da littafin nan daga Allah Allah ya shaida Qur'ani daga Allah ce tabbatacce ne daga Allah min Allah al-aziz al-hakim sai Allah ya ce inna anzalna ilaikar kitab mu dinnan mu muka saukar da wannan littafi gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfani da kalmar anzalna da ke nuna sauka kusan da guda da kuma nazzalna a wasu gurare da ke nuna sauka kaɗan-kaɗan a cikin shekara ashirin da annabi yayi da gwargwadon abin da zai faru to mu ne muka saukar maka da alkitaba wanda suna ne daga sunayen ƙwar'ani guda hudun alfurkan alkitab alkur'an azzikir wannan duk sunayen الذكر انا نحن نزلنا الذكر وانا له wa الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سننقاشنا أنت مش الكتاب تنزيل الكتاب inna anzalna ilayka kitab mu ne muka saukar maka da wannan alkitab bil haqqi da gaskiya wato dan tabbatar da gaskiya gaskiyar shine sanin Allah gaskiyar shine bautar Allah dan abautawa Allah ba da wasa muka saukar ba ba da warge muka saukar ba mun saukar da shi bil haqqi da ka fa abudillah da ka ka wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsaftace addinin gare shi tsaftace addini gare shi shine maganar ikhlas al-ikhlas aka ce wani sirri ne tsakanin bawa da ubangiji mala'ika bai san shi ba mutane ma ba sani ba ikhlasi wani sirri ne tsakanin Allah da bayansa mala'ika ma da yake rubuta aikin da ya isa sai don Allah kai ba shi da ya rubuta kai amma idan an zo kiyama Allah shi zai tantance idan ka yi ayyuka miliyan ɗaya to za a zo da su miliyan ɗayan to da aka ubangiji shi ne zai duba jarabawa wani ya kansilin wani a masa tik wani kansil wani cik wani kansil wani cik ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi sadaka ka yi kaza ka yi kaza duk gashi nan sau da haka ana cik wani kuma ana kansilin wanne ne ake don Allah ta mashi cik shi Allah ya san da ake don shi wanne ne ba don shi ba sai a yi kansilin sai a duba ga fasin tafinin da aka samu nawa ka samu a cikin ɗari a nan za a yanke hukunci kuma na sha faɗa cewa yin abu don Allah abu ne mai suke maina da wahala sai wanda Allah ya jasar da shi za ka iya ka zo kame da nake kai aiki miliyan ɗaya aiki ne na gari a zo ɓangaren saɓanka saɓo watakila dubu ɗaya ne aikin biyayyar Allah miliyan ɗaya kaga ba mu haɗe ko kuma kaddara sabo dubu ɗaya aikin biyayyar ga Allah dubu biyu kaga ya hura shi da dubu ɗaya amma in aka zo lissafi da hisabi da bin diddigi sai kaga aikin da kai don Allah ya dawo ɗari biyu duk cikin dubu ɗaya da ɗari takwas ba don Allah a kai guda ɗari biyu ne aka yi kan Allah kuma ga saƙo dubu ɗaya yanzu me zai rinjaya saƙo ne zai rinjaya ba ma man safat mawazinu ba ma man sakulat mawazinu saboda haka abu huraira ya zo zai karanta wani hadisi na annabi sai da ya suma sau bakwai ko sau takwas suma saboda tsoro da firgici annabi ya ce awwal man tusa'aru bihi min nas farkon mutane da za a fara rura wuta da su kunna wuta da su ingiza wuta da su mutum uku ne alarama mai sittin ko mai tamanin ko ma mai ɗari da ishirin ya karanta ya iya ya kware kira'o'i iri-iri amma wallahi wuta zai tafi ubangiji zai janyo shi gabanta ci alaran man labbai ka ya ubangiji ka san na yi maka baiwa ko ka yi mun baiwa ka haddasa ƙur'ani ce Allah duk na yi wannan duk saboda kai Allah zai ce ƙarya ne ba saboda ni kai ba ka yi ne don a ce gangaren ka yi don a ce ka iya ka yi don a ce kaza ka yi don a ce kaza to an faɗa annabi ya ce sai a kifa shi ala wajen hifi na jahannam abinda Allah zai kareta shine idan kai nayi Allah zai ce ƙarya ne kai ne lai qalu qari dan a ce mai karatu ne alaran ma ne ya iya iya kama karatu ko ta bai an yi tahajjudi da shi an yi tarawihi da shi an yi ta an yi tilawa an yi ta duk inda ake zuwa an yi in ya zo yana musabaka shi yake cinyewa amma don allah kai shi ne abin tambaya an samu daga cikin bayan allah magabatan wallahi zahabi yake cewa sai mutum ya haddasa ƙur'ani ka zauna da shi shekara 20 baka san hadisin ƙur'ani ba shekara 20 baka san ya haddasa ƙur'ani ba sai in wata munasaba ta hada ko wani dalili ya sa bai sani makwabcinka ne ya su ƙurami shekara 20 baka sani sau da ba biya ba ba ba nunawa ba sa biyarwa suna bautawa Allah da shi ne don Allah sai dai a ga ɗabi'un ƙuranin a tare da shi amma ba kamatan ya haddace ba sannan aikin ya fi damun bayan sun haddace to na biyu annabi ya ce za a zo da wanda ya je jihadi aka kashe shi a filin yaƙi shi ma Allah zai ce na yi maka ni'ima ko ce Allah kai min ni'ima kai min kaza kai min kaza to me kai da ni'ima ya ce na je gurin yaƙi an kashe ni a hanyar ka Allah zai ce ƙarya ne ka je gurin yaƙi ne don a ce ma jarimi don a ce ma gwarzo don a ce ma kaza fakatila to an fada wane jarimi ne wane kaza ne don an fada shi ma a jefa shi abu sai na uku aljawadu a sakhiyyu mai kyauta mai bayar ba maganin marauci ake ba wanda za ka dana yayata, wani akwai kyauta akwai zumunci akwai kaza akwai kaza ya bayar ya bayar me kai da nima da Allah ya yi maka sai ya ubangiji ba wata hanya da kake so a kashe kudin nan ba sai na kashe duk saboda kai Allah ya kasafta ƙarya ne yi ne don a ce mai yi mai kyauta mai bayarwa mai zumunci da an faɗa ka ji inda haɗarin yake za ka yi bautar amma an yi don Allah ne kamar kayan yardo da ka a rabbihi fali ya amala amalan salihan wala yushrik bi ibadati a hada kar ka hada kowa cikin bautar ubangiji kai nan to Allah kada ya lafa to yana so a ce yayi yana so a yabe shi yana so a ce mai yi ne yana so a gani yana so a nuna kamar da irin kyautar 'yan siyasa ɗan siyasa ba zai taɓe ma abu don Allah ba kai kasin ko yana yi don Allah shi ma yana faɗa mu ban ba za a ɗauko a nuna ba duniya ta gani mun yi ba so ba za mu yi ba in sun yi mahaifin sun rubuta sunayensu cewa aikin wane ne ko ba sa yi suna yi to su kama sai dan Allah inna ma nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin jikan Sayyidina Ali dan gidan Husayn radiyallahu anhu da daddare yake tashi cikin dare karfe uku ya ɗauko buhun siga ya je aji a ƙofar gidan armala widow ya ɗauko buhun shinkafa ya je aji ya ɗauko buhun gero buhun dawa buhun masara a gadon bayanka da kuɗi a cikin envelope katuwan sai ya ƙwanƙwasa mata ƙofa mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya tana shan wahala cikin daren nan ta tashi tana ta ido ta taho da kir za ta bude sakata sai ya gudu tana budewa sai ta ga kayan abinci buhu-buhu da kudi a cikin leda sai ta ja su da kyar ta shiga ta sa sakata can gidan ma haka can gidan ma haka can gidan ma haka a garin madina ba a san shi yake ba sai da ya mutu aka ga komai ya tsaya matar ta ce da daddare ke tashi yana cewa annabi ya ce sadaqatu sirri tudfi ghadabar rabbi yin sadaka ta boye tana jife fushin Allah ko Allah ya niya zai fushi da kai zai fasa ko ya yi fushi da kai din ma zai fasa tudfi ghadabar rabbi wa zai yi irin wannan inna ma nuqimukum liwajhi Allah Allah ake so ya sani kawai kuma ya sani ya gani amir bin qais al-mula'i sai mutane in an yayi sallah a wani masallaci sai je inda bai sallah ba musulmi sun yi sujjada sai ya zo kan takalmar sai ajiye musu dubu ɗari ɗari sai ya gaba a takalmar sai sun fito za su sa takalmar sai su ga an ajiye musu dubu ɗari ɗari waye ajiye ba a sani bai so a gani bai so a san shi ne yana mu'amala ne tare da Allah Allah da ya ajiye don shi ya gani mutum zai yi shekara ashirin yana azumin litinin alhamis wallahi mata sama ba sani ɗayansa ba sani ba idan gari ya waye zai karba abincinsa sai ya tafi da shi shagon kasuwa sai sadakar a can mata ta ɗauka a can zai karya da rana kuma a can suke cin abinci ba ta sani ba bai ci abinci ba sanda zai dawo da magariba an kira sallah zai zo ya ci abincin dare ya yi azumi ba ta sani ba shekara ishirin ana tafiya ba ta san yana azumi ba na nafila za ka iya haka shi bai so ma matarsa ta sani ba ma mutanen unguwa ba to haka take al'amuran ayyub sikhtiyani ayyub as-sikhtiyani malami imam malik ne imam malik yana ruwaya a gurin ta imam malik a cikin wada yana an ayyub as-sikhtiyani shi kadai ne malamin sa wanda imam malik ya karatu a gurin sa wanda ba ba ɗan madina ba ne galiban malamai ma mali ɗan madina ne imam mali ya ce yana san annabi da yawa an an ambata manzo Allah sai ta kuka ayyub istikhtiyani mutumin kirki ne shi sa ne ruwaya gurin sandi imam mali idan ya tashi yana sallah cikin dare ya koye muryar shi a lokacin gidajen su mutaqarib tana kusa da juna duk motsin da kai kusan anan sai an kusa a Talatu sai dan daga muryar sai sai alhamdulillahi alladhi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillah sai nuna yanzu ya tashi daga barci wai dan karkace ya kwana yana sallah sai ya nuna maka ma yanzu ya barka daga barci don ya ɓoye ibadarsa duk wannan ikilasin yau ya tafi ba ga malaman ba ba ga mu almajiran ba ballanta na sauran gama gari kowa riya kowa neman suna kowa so yake a san shi kowa so yake nuna ya iya haka duk al'ummata illa man rahimallah sai ɗaiɗai shi kuwa duk aikin da aka yi ba don Allah ba sai Allah ya hil haka rabi ibn ya ce kullu ma lam yakun kullu ma lam yakun lillah duk abin da ba don Allah aka yi ba sai ya lalace ba inda zai ci wayannan littattafan da muke karanta da kace ji Bukhari Muslim Abu Dauda Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah da sauran littattafan musulunci da ake bautar Allah da su har su Hallari dinnan ta ishimawi ibiya risala sama da shekara dubu da aka yi su wallahi abin da ya dawamar da su shine ni dan Allah dan Allah suka yi Allah suka nufa shi sa bai bata ba shi sa ba a manta da su ba shi sa Allah ya tsare su Allah suka nufa imam malik sanda ya yi muwadda hadisai ne ya tace na manzon Allah ruwayoyi da samu zuwa ga annabi daga malaman shi mutanen kirki bayin Allah in ka gana isnadi isnadi sanda aka fara tattara ilimi a lokacin fitintunu ne suka fara bayyana ƙariya ta fara fitowa siyasa ta fara fitowa shi ne ya sa aka tattara hadisan mazala don a tsare amma da ƙarya a cikin musulmi ma ba a san ta ba abdullahi dan mubarak ya ce al-isnadu min ad-din isnadi addini ne yana daga cikin kususiyar wannan al'umma mutanen da ba su da isnadi zuwa ga annabinsu Allah ne ya banta al'ummar annabi da isnadi iliminsu da isnadi zuwa ga annabinsu amma annabi isa annabi musa annabi kaza duk wayannan yahudawa da kiristoci ba su da isnadi zuwa ga annabawa sai al'ummar annabi to bai kamata yau wasu zo suna zagin isnadi suna ɓata abin da aka samu daga annabi ta ɓangaren isnadi ba abdullahi dan mubarak ta isnadu min ad-din walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a fi dinillah in ba dan isnadin nan ba da Allah ya tsare mana an fulan an fulan an fulan an rasulillah da kowa ya zo ya faɗa abin da ya ga dama a cikin addinin Allah da ma in ka ce wa ya gaya masu shi ce fulan an fulan an fulan an rasulillah kuma an san fulan da fulan ɗin an san su waye su malaman hadisi sun san bayin Allah ne mutanen kirki ne na gartattu waliyan Allah wanda suka bauta Allah da gaskiya suka tafi shari'a da gaskiya ba haka kai aka kirkiri isnadi ba ba ji ta ji ta bace ya jama'a wallahi ba ji ta ji ta bace addini ne al-isnadu min ad-din Muhammad bin Sirin yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum addini ne Allah ne yake banta al'ummar annabi da so da haka a wancan lokacin ana yin abu dan Allah to shi ne ma'ana al-islam fa abudillah mukhlishan lahu duk abin da ka kai don Allah karatun ƙwar'ani tafsiri wa'azi sauraro neman ilimi umara hajji azumi komai ka nufi Allah ne idan ka ga ka zai shiga lalata ko zai shiga riya sai ka yi ƙoƙarin ɓoye in akwai riya ciki ƙoƙari ka dina so da aka so kake komai Allah ya yadda komai Allah ya biya duk abin da ba dan Allah ba karka yi shi to shine fa abudullah mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis tataccen addini to Allah ake yi wa na Allah ne duk addini da aka gurɓata shi da wato wani aka shigar da wani ciki Allah ba zai karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa fi yadihi duk aikin da aka in ba dan Allah bane wallahi Allah bai karba sai wanda aka yi dan shi kuma shi aka nufa zuwa za a ce maka an yi rasuwa a unguwarku a makwabtanku ko a guri kaza ana gayyatar jana'iza waye rasu wane ne baban su wane zuwa jana'iza ibada ce zuwa sallar jana'iza ibada ce zuwa binne jana'iza ibada ce lada ake samu amma Allah in ba dan Allah ka je ba za ka samu wata kila yunkura nan da kai baban wane ne to bari mu je dan ya gan mu dan mu gurin dan kar ya ce ba mu je ba ko ba haka bane in ya je din sai na nemi na gaisa da shi dan ya ganni na zo sai ka dawo ba babu lada sai ladan da ake samu a gurin ba za ka samu to su magabata za su je jana'izar sai sun yi tunani shin dan Allah zai je ko ba dan Allah ba dan neman ladan nan da aka ce zai je ko ba dan Allah ba duk abin da aka yi ba don Allah ba Allah ba zai kai ba za ka dawo babu lada za ka je tarawihi babu lada za ka je tahajjudi babu lada za ka yi sadaka babu lada in ba Allah aka nufa to ya za a yi mu tsarkake ayyukan ya za a yi a yi mana cik kan ayyukan mu duka ya zanto Allah aka nufa al-imamu wanda ya alhawi filfatawi al-imam al ɗaya daga cikin malaman shafi'iyya sanda ya littafinsa alhawi sai yake ga almajiransa da 'ya'yansa ina zo mutuwa wannan littafi ne na yi shi idan na zo raina zai fita in kuka ga ban miƙo muku littafin nan ba to ku je ku binne shi a cikin ƙasa kar ku yaɗa shi na dade ina roƙon Allah to Allah in ba dan Allah ne littafin nan ba kar ka bani ikon miƙa shi zuwa ga ƴaƴana ga almajirai na san da zan mutu in ku na iya miƙa musu shi to ku yaɗa shi akwai alamu dan Allah ne shi wallahi da ya zo mutuwa kuma sai ya miƙo littafin ya miƙa musu sannan suka yaɗa shi sunansu da suke sawa a jikin littafi wane ne ya yi talifu wane mu a kaza kaza suna sawa ne don kai musu addu'a kuma don su san ilimin ya fito daga malami kaza in abun koyi ne ai koyi da shi in akwai kurakure a roƙa mata kafara amma da sun tabbatar wannan sunan ma abin imamun shafi cewa na so a ce duk ilimin da nashi da shi a ibe shi a kwashe shi Allah ya sanar da mutane min gairi an yunsa ba ilaihi min shai ba tare da an danganta shi gare ni ma an ce ni na ce. zan so a ce an nemi ilimin kar ma a ce na ce to amma don ba yadda za ka yi wadda aka dai uwa mai yi kokari mai aiki don Allah mu koya daga ma'abota ikilasi mu zauna daga masu yi don Allah mu karanta tarihin masu yi don Allah mu rika kwaikwayon ayyukan to insha Allah za ka ga Allah na sa albarkacin ayyukanka an sha ba da misali yanzu na ce in sadaka za ka yi matuƙar ba zakka ba kana so ka taimaki mutum ka shiga cikin mutanen can da annabi yake cewa mutum bakwai Allah zai sa sa inuwa talalar da ba wata inuwa ta ita kana so ka samu wannan ladin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hagun din ma bata san mai daman ba bayar ba ka san wani kana so ka taimake shi kana so ka yi mata sadaka yanzu lambar akawuninsa kawai za ka nema ta hanyar ma bai ma sani ba sai dai ya ga alas kawai waye ya turo allahu alam bai ma sani ba shi dai ya ga akawun ya ga dubu dari, ya ga dubu goma ya ga dari biyu ya ga kaza ya ga kaza za ku haɗu ku gaisa da shi baka ce ni kaga kuɗi kaga dubu za ba ba tare da ka gaya masa ba kawai kana so shi wanda ya yi kayin don shi ya sani da haka za ka kuyi ikilasi so kake ya sani kuma ya sani ba ka so wanda ka tura ɗin ma ya sani kai abin da kake nema wani inuwar wadda za a shige ta wadda la illa zilla ba wata inuwa ta ita in ba mai wannan ba wallahi ba za mu shiga irin wata inuwar sai mun kwatanta sai mun gwada baya nufin cewa dan ya sani ka sani ba dan Allah kai ba a'a kana so ne ka gwada in kana jin tsoron riya to yi kokari ka boye aiki Allah ya ce in tubudu sadaqati fa in hiya wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir in kun boye ta in kun bayyana sadaka madalla da ita in ji ubangiji Allah zai karba mata garan gidan shi amma da za ku boye ta ku bai wa talakawan ba a sani ba ba su ma sani ba wani lokaci ita ta ba alheri a gare ku Allah ta'ala ya samu dace to Allah yace ala lillahi dinul salih walladheena takazu min dunihi awliya wadanda suka riki wadansu majibinta ba Allah ba suke bauta musu in ka tambaye su me yasa sai su ce ma na abuduhum ai ba muna bauta musu bane illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su matsar da mu gurin Allah matsarwa fa da muke nema a gurin Allah neman shiga muke nema a gurin Allah tawassuli muke yi da su to shi kuma Allah ya yi sa ta daban da ta mutane shi Allah ana zuwa sa kai tsaye karka ji tsoro karka firgita kai ma bawan Allah ne za iya shiga ba tare da iso ba ba tare da ta hanyar kowa ba abinda ake da bukata kawai ya yi amanu na wa bu tagu ilaihil wasila alwasila malamai suka ce aiki na gari wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun babu wani mutum da zaka ce lalle shi zai isar da kai zuwa ga Allah shi mutum wa isar da shi wanda kake so ya isar da kai gare shi shi ma Allah ya fi ya isa gurin Allah kai ma yi kokari ka isa gurin kamar da muka buga misali da wannan mutum ran nan wanda wannan dan sarkin na Saudiya yake cewa da shi ka roƙa min Allah ni ma yi min kaza yace kai ya saka tsakanin ka da shi kai ya ce ba zai karbi taka bane to da haka ka kira shi ka roƙe shi ka nemi shiga sa. ma na abu da kuma illa na ribuna ilallahi zulfa kullum abin da suke cewa kenan wayannan kafiran maka me yasa kuke kiran wayannan gumakan me yasa kuke roƙansu su ce don su kusantar da mu ne ga Allah zulfa inna Allah ya hukumu bainahum fi ma hukihi ya yakhtalif ubangiji ne zai hukunci a tsakanin cikin abin da su din suke sabani a cikin inna Allah la yahdi Allah baya shiryar da man huwa kadhibun kafa wanda ya zama makarici mai yawan kafirci abin da yake nufi da Allah baya shiryar da shi Shi ne duk mutum da yake da son zuciya ko ba manufarsa neman gaskiya ba ko kuma ya san gaskiyar ba zai fi ta ba to wannan Allah bai fiye ɗora su akan hanyar shirya ba amma mai neman gaskiya mai neman shirya mai sanya gane to Allah na shirya da shi Allah za ka gaina shiryar da shi wanda kaga Allah ya shirye shi to akwai kyakkyawar zuciya yana so ya gane yana so ya fahimta amma makareci Allah baya shirye da shi na'am لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء نعم. سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا da Ubangiji يا نفي nufi, nufi irada shar'iyya ko irada kauniya kadariya inda a nufin Allah a matsayin irada ta kaddara Allah yana so ya samar da ɗa a gare shi da Ubangiji yana so so na shari'a <clears throat> ya yadda ya gamsu a ce masa yana da ɗa da Allah yana so ya riki ɗa ba ku ne za ku ce na ɗan Allah ba ne shi da kansa zai zo ya nuna ɗansa shi da kansa zai zaɓa ya tata ya rereya ya kaɗo ya ce ga ‘ya'yana ba sai kun ce ga ɗan Allah yana ƙaryatawa lau a radar lafi an yi take da waladan da Allah yana so ya rikida a ce yana da ɗan lastafa mai ma ya faluku ma ya sha da ya zaɓa daga abin da yake halittawa abin da ya ga dama sai ce wane ne ɗanta ko ba haka ba ne ba da bukatar sai kun danganta mashi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah <clears throat> na tsabtatacce ne shi Allah ya fi ƙarfin ya riƙe ɗan huwallahu shi shine Allah tilo ya ɗaya alƙasaru wanda ya rinjayi kowa ya fi ƙarfin kowa نعم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق Allah shi ya sama da ƙasa bil haƙƙi don tabbatar da gaskiya ba don wasa ba ba don wargi ba don manufa ta gaskiya yukawwirul laila alan nahari shi ne yake shigar da dare wato cikin yini ma'anar takawiri a nan ya shigar da shi a hankali ya dufe hasken yinin a hankali a hankali kamar yadda yake cewa ida shamsu kuwirat kuwirat ma'anar takwir ana zaune cikin haske sai a ga duhu yana shiga a hankali a hankali a hankali ana zaune cikin duhu sai a ga haske na shigowa a hankali gari na wayewa sai ka ga yi tangarar to sai ya zama ma'anar dai shigar wacce nan yukawwirul layla alal nahari wa yukawwirun nahara alal laida. wa yake yin wannan aiki Allah ko bai taba ba, bai taba ki ba network kudin bai taba tsayawa ba <clears throat> wannan aikin Allah ne da ba aikinsa ba ne wataran ba zai yi ba wataran sai an ce abin ya gagara wataran mai yi sai ya kasa kama da yake aikin Allah ne babu gabiya wani ya zo gurin wani bawan Allah daga cikin magabata ya ce wani na zo gurinka ne ka bani rancen kuɗi kaza saboda zan yi bukata iri kaza sai ce ba sai ka tambaye ni rance ba in dai kana so ka rika zuwa ka tambaye ni kyauta zan ba ka yace a'a ba na son kyauta yace ai ni daga dama yace a'a rance nake nema in na samu zan biya ba taimako nake nema ba saboda taimako in na ce ka rika taimako na za ka gaji ya ce ba zan gaji ba ya ce za ka gaji ya ce ba zan gaji ba ya ce to don Allah ba kudi nake so ba kullum na zo ka yi ƙasa ka bani ƙasa kawai za ka yi cikin hannunka ka banin ta ya ce ƙasa eh. ya ce ba matsala kullum sai ya zo sai ya yi ƙasa sai ya bashi ya tafi kullum mutumin nan sai ya gaji cewa kai ƙasar ma sai na iba ba za ka iba da kanka ba sai ka gani yana gaya ma za ka gaji sai to Allah ne bai gajiya kullum kullum zai baka ba zai gaji ba amma la dan adam ko kasa zai rika baka sai ya gaji ya ce ya fi da kansa yau Allah ka samu dace da sau da haka ubangiji ta'ala shi yake yin wannan ba tare da ya gajiya ba wasa tsara shamsa wal kamara Allah shi ya hore mana rana da wata cewa ya hore mana rana da wata ka je kasashen da ba sa ganin ranar sai 'yan awanni ko kuma wata ma ba sa ganin sai 'yan awanni ka ga mai amfanin rana mai amfanin wata mu da Allah ya ba mu su ga nan a cikin sauƙi akwai kasashen da nema suke ba samu Allah ya hore mana rana da wata arziki ne amfani ne ta taba kama ka zuwa nan zafin wallahi arziki ne akwai sanda za a wayi gari shanya kace so kai kana so ranar ma ta fito ba ta fito ba kana neman ta shukar ka tana da bukata wasu abubuwa da yawa suna bukatar ranar da Allah zai hana maka ba za ka ji daɗi ba wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al man ilahun ghayru Allahi yatikum bidya qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al man ilahun ghayru Allahi yatikum bilaylin taskununa fi afala tafsirun in Allah ya bar muku dare dimin da'iman sarmadiyan ku ta dare ku ta dare ku ta dare wa ita ka muku rana an ba Allah haka in ya ba ku rana dare ya ƙi zuwa wa ita ya kama muku darin da za ku nutsu ku yi bacci ku samu kwanciyar hankali sai ku zo kuna sha'awar daren ma ya zo ku gan shi ma wallahi malam Allah bai kawo ga zai kuma sai kun zo kuna so ka je ka kwanta ka kwanta ka ga rana ka kwanta ka kwanta ka ga rana sai hankalinka ya tashi dare ya ƙi zuwa sai ce wa min ayatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara wallahi ayoyin Allah ne sanya muku dare da rana litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da da dare ku nutsu da rana ku nemi arzikin Allah to komai Allah ya shirya akwai hikima kuma dan amfanin kanku ne fa babu abinda Allah yake amfanuwa da shi ku ne amfanin kanku ne kullun ya jari li ajalin musamman da rana da watan duk suna gudana ne amma li ajalin musamman zuwa wani deadline da aka ambata zuwa wata rana da in ta zo su ma aikinsu zai tsaya cak li ajalin musamman ala huwa al-azizul ghaffar Allah yake ku tsaya fa kuji Allah shine magwayi al-ghaffar mai yawan gafara subhanahu wa ta'ala نعم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج نعم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث نعم ذلكم الله ربكم khalaqakum Allah shi ya halicce ku shi ya kirkira halittar ku an sha'akum fatarakum zara'akum duk Allah shi ya kirkira ku. min nafsin wahida daga rai kwaya ɗe tak shine annaba adam thumma ja'ala minha ha. daga jikin ran Allah ya samar mishi matarsa aka sai ita ce Hawwa zaujaha matar ran kenan wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj daga cikin dabbobi na ni'ima da kuke ci ubangiji ya saukar muku dangin dabbobi guda takwas raƙumi namiji da mace shanu namiji da mace awaki namiji da mace tumaki namiji da mace takwas kenan ya ce al-iblis naini wa min al-baqari sunaini haka shi ma duk dangin sauran haka ya samar da kowanne biyu biyu shine takwas Allah shi ya samar muku wannan ya khuluqukum fi butuni ummahatikum ubangiji da ya tashi halittar ku yana halittar ku ne a cikin butuni ummahatikum cikin uban cikin uwanninku mata a cikin cikin mahaifiyarku halkan min ba'di khalqi wato halitta bayan halitta sai by step aka yi ku ba rana ɗaya ba a cikin wata tara ko shekara halkan min ba'di khalqi daga nutfa ya koma alaqa ya koma mudgha halitta bayan halitta kwana 40 kwana 40 kwana 40 fi zulumatin salasa a cikin duhu uku duhun ciki duhun mahaifa duhun yanar da kuke ciki shine mashima zulmatul mashima Mashin yana cikin duhu uku zalikum Allahu rabbukum wancanan ku mai muku wannan aiki wallahi shine ubangijin shi ya fitantanta ku bauta masa shi ya fitantanta ku roke shi ku miƙa lamari gare shi wanda ya muku wannan aiki ba wani abu da kuke bauta wanda ya da'awar shi ya halitta ku shi ya muku wannan aiki in kuma akwai wanda ya yi ya zo ya yi bayani babu lahul mulku mulki gaba ɗaya ya tabbata gare shi la ilaha illa huwa babu wani ilahu in ba shi ba ba wani abin bauta na gaskiya bisa dacewa wallahi sai shi fa anna tusrafun to waye ake kautar da ku daga gare shi ake kai ku kun wani abin bauta ba Allah ta ya ake juyar da ku ta ya ake kautar da ku ake kai ku gurin da ba shi ba na'am aya ta karshe Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum na'am wala yarda li'ibadihi al-kufr وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات in takfuru in duk duniya baki ɗayanku kuka butulce kuka kafirce kuka ce ba za a bauta ɗin ba nan laha gani ganiyun anku Allah ba shi da bukatar ku mawadaci ne ga barin ku ma'ana ba abin da za ku rage shi da shi in duk duniya ta ce mu ba za mu bauta Allah ba wallahi bai raku da komai ba ku ne kuka asara ku ne za ku taɓe ko ne ba za ku samu abin da ke gurinsa na rahama ba wala yarda li ibadihi al-kufr duk da kuma Allah bai gamsu bai yadda da bayansa su kafirci ba Allah bai yarda ai kafirci ba bai yadda bayansa su kafirci ba bai so bai kuma yarda ai ba bai a ai ba amma fada za ku kafirce din gabace daya wallahi ba abin da zai rage shi so da dama mawadati ne gabarin ku fa inna la ganiyun anfu wa in tashkuru in kuma da za ku yaba ku bauta masa ku bi shi yadda yake so yardahu lakum wannan zai gamsu da shi na abin da ya fito daga gare ku ma'ana kun yi abin san barka kun yi abin da ya dace kun yi abin da ya kamata a yabe ku kuma Allah dama ganiyun hamidu mai yarda ne mai godiya ne zai yaba mu ba tare da kuma ya gamsu a matsayin cewa ya karu da ku ba wala ta zirwa su witra ukra kuma laifin wani ba a daukan laifin wani ba wani mai daukan laifi da zai jangolo ya kwashi laifin wani ba wata waziran wata rai mai daukar nauyi da za ta dauki wizara ukra ta dauki laifin wani duk wanda ya laifi kan yawa sun mai bi kuma marji uku ƙarshe makomarku duk da gurin ubangijinku ne bi uku zai ba ku labari bima kuntum ta'malun da duk abin da kowa kasance kuna yi innahu alimu bi zati sudur shi masani ne ma ga abin da ke cikin zukata baki daya Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad Thank you.